mahaifiya kashi na uku wallafar sadiya sidi set wacce aka fi sani da sidiya wanda ni antin mimi nake karanto ma mai sauraro sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar karrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci bayan wata uku yau saura sati ɗaya bikin khadija su ikram sai shirye-shirye ake yi kasancewar kwana biyar amarya za ta yi alalle sa ikram ta tattaro ta koma unguwar dosa gidan su kadi har an gama har a gama biki sannan hajiya ta yadda mata ne duba da yadda shakuwar Ikiram da Khadija ta da Khadija ta sanadin su su masu Hajiya da Maman Kadi suka kulla alaka da mutuntaka yau ya kama ranar Laraba Ikram ta shirya gagarumar walima ma amarya da ango a babban masallacin nan na Sultan Bello karfe hudu na yamma abokanan ango suka fara jigila na daukan kawayen amarya da yan uwanta zuwa wajen walima ciki har da Mr. George shine ma babban abokin ango sosai walimar ta yi armashi amarya da kawayenta sun sha kyau gwanin ban sha'awa Sheikh Kabir haruna gombe tare da alaramma ahmad suleiman ne suka gudanar da wa'azi mai shiga jiki akan aure alhamdulillah an ci an sha walimar taro yayi taro an watsi lafiya ba a sake wani event ba sai ranar juma'a tunda da safe aka je gidan su ikram wajen kunshi inda shi ma sun tarar hajiya ta sa an tarbe su da abubuwan motsa baki kama daga su donut cupcake sinasir samosa etc da kayan drinks daga nan gidan su ikram suka shirya tsab don wucewa wajen kamu wanda aka shirya a M Square. Ranar Asabar aka yi mai kankat yau ne ranar da aka ɗaura auren Khadija da Suleiman da Jawad Yasir. Alhamdulillah taro ya yi taro an ci an sha biki ya yi armashi da daddare aka ɗauki amarya zuwa gidan mijinta nan fa muka ga kukan rabuwa tsakanin Ikram da Kadi sai da kyar aka raba su washe gari Ikram suka shirya zuwa gidan amarya Kadi ba su suka baro gidan ba sai da yamma sai da suka tabbata sun kammala mata duk wani aiki kafin suka mata sallama suka kama hanya ita da ikiram daga nan kai tsaye gidansu ta wuce don a cewarta ai an riga an gama komai tana son ta dan huta saboda tun da aka fara bikin kadi a tsaye take wanda nesa ta yi sallama da su maman su kadi sun yi godiya sosai kafin aka ba ikiram kayan bikin hajiya ta kai mata wace ce igram Ikira matashiyar budurwa ce mai karancin shekaru amma mai hankalin manya mace ce mai son addini da sanin ya kamata a yanayinta kuma ita ba fara ba can sosai ba kuma ba za a kira ta da baka ba sai dai mu kira ta da wankan tarwada ba ta ba ta da wani tsawo a zo a gani sannan tana da karamin jiki zuciyarta mai kyau ce kamar yadda komai na jikinta mai kyau ne da daukan hankali ba ta cika son hayaniya ba amma kuma akwai ta da son hira tana da son barkwanci kuma kaɗan kenan daga ne da Ikram bayan shekara biyu su ikiram sun kammala makaranta a yanzu haka tana matsayin dentist ne wato likitan hakori a inda take aiki a wani asibiti na kawar hajiya wato almunif hospital hajiya ce zaune a falo tana tunanin wani al'amari da ya ɗaure mata kai na cewa yau ikram na da shekara ashirin har da biyu amma har yanzu ba wani zancen aure abin na damunta kuma ta kasa ta kasa ta kasa wasa ma ta yi ma maganar da ikiram. ba tun yau ba tun kwanaki ta ji ana ta cice ku ce wai duk wanda ya zo nema ikiram wani wani makwabcinsu ne ke zagayawa yana batawa ikiram suna da cewar wai ita yar mace ce ba ta da uba ranar da hajiya amin ta ji labarin ba karamin tashin hankali da damuwa ta tsanci kanta a ciki ba wani lokaci wasu magulmatan da ba sa iya haƙuri sukan zo kan zowa hajiya da maganar wai halam mahaifin ikram rasuwa ta ce e wasu kuma takan ce musu ai mahaifin ikram ba ta yayi tun wani lokaci da ya fita musu da ya fita musu cefa ne aka sace shi har yau ba labari haka dai duk wanda ya zo mata da maganar mahaifin ikram tana faɗin duk abin da ya zo mata a rai ne abin dai ta ɗau alkawari shine ba za ta taɓa batawa uban 'ya'yanta suna ba ni kuwa na ce to to fa ga wata sabuwa in ji in caca mu da ikiram kadai muka sani hajiya ta haifa amma sai gashi hajiya na maganar 'ya'ya ko ina 'ya'yan suke duk ran da aka zo wada hajiya da zancen mahaifin Ikiram to a ranar wuni zubar da hawaye za ta yi da tausayin yar tata ɗaya tilo ba ta taɓa cewa kowa komai ba dangane da mahaifin Ikiram ta bar wa zuciyarta sannan tana ƙoƙarin mantawa da komai da ya taɓa faruwa da ita a baya tana ƙoƙarin lallashin zuciyarta kamar yadda take lallashin ikram akan ta manta da komai sai dai ina hakan ba mai yiwuwa bane ga Ikiram tana daidan da zuciyarta ne don kar ta sa mahaifiyarta cikin damuwa tana kokarin yin duk wani abu da ta san zai faranta ran umman nata matukar bai sabawa shari'a ba mutum ɗaya ne Mr. George shine kadai ke zuwa wajen Ikram shi ma ba wai da sunan soyayya ba shakuwar da suka yi tun a school ne yasa suka zama kamar yan uwa lamarin Ikram na daman Mr. George duk da ya kasa gano komai amma a ran shi yake ayyana cewa ba zai taba samun amsoshin tambayoyinsa ba a gun ba sai a wajen Ikram wanda har kawo yanzu ta ce masa komai komai dangane da rayuwarta abin na dama mr george amma ya rasa yadda zai yi sai dai ya dauki alwashin duk rinsi duk wahala sai ya gano wace ce ikiram ni kam nace maza ni kam nace maza kini ni ko na ce ki babbe ka tuno wa kanka abin da zai hana ka sukuni yana kokarin ganin ya ja igram jikin shi wanda alhamdulillah ya yi nasarar yin haka amma har yanzu wannan firar bata hada su ba mun kai mun kai garinmu da nisa Yau ya kama ranar wikin Hajiya Amina ce zo na ita da gudan jininta Ikram suna fira cikin suna firan su cikin farin ciki da raha kasancewar Ikram na op a wajen aiki shi yasa ita ma Hajiya bata fita ba. Ringin din wayar Ikram ne ya katse su da kwan wayan ta yi ta sa a kunne ina wani Mr George na ji ta ce a sanyaye daga ɗayan bangaren na ji an amsa mata da lafiya kalau autan mata ya kiki ya gida ya Hajiya ya kuma weekend dan murmushi ta yi jin raptafin mr george ta amsa da lafiya kalau ya kake dan ya ce waye ya ce to ga dai ni nan a hankali Cin yanayin damuwa ikram ta ce lafiya dai mr george muke damun ka ko baka da lafiya ne dan numfasa waye kafin ya ce lafiya amma ba lau ba subhanallah ikram ta furta a sanye dan murmushi mr george har a ran shi yake jin daɗin murya ikram yana kuma jin daɗin yadda Ikram ke nuna damuwa a kan shi kar ki damu kanki yar gatan ummanta kin san me ke damuna dan shiru ne ya biyo baya kafin ta ce a'a sai ka faɗa cikin wani irin murya mai sanya zuciya ke maganar ya ce ke warki ne ke damuna ina son ina so na zo na ganki idan kin bani izini wani irin kunya ne ya kama ikram jin mr george na so ya canza zancen mi zancen miƙewa ta yi ta bar falon dan ba ta son hajiya ta ji ta hajiya na ganin haka ta yi murmushi ta mai da ta ga tibi Ikiram kuma tana shiga ɗaki faɗawa ta yi kan gado ta runguma filo saboda wani shauki ta tsinci kanta a ciki wanda bata san dalilin shi ba abu ɗaya ta sani shine ta damu da mr george saboda ya damu da ita jin shirin ya yawa ya sa mr George gyaran murya dan murmushi ta yi wanda ke ta ke dada karawa fuskar ta annuri ta ce Mr. George ko da a ce ba da lokacin kowa dole in yi lokacin ka na baka wannan damar tuntuni ba tun yau ba duk lokacin da kake son gani na ko a gida ko a asibiti you are free godiya sosai ya mata kafin ya shaida mata yana nan zuwa bayan isha'i saka yi sallama ta yanke wayar bayan isha'i na yi kamar yadda kamar yadda ya mata alkawari zai zo ya kira ta ya shaida mata gashi ya ya gashi ya iso yana bakin gate lokacin ba ta daɗe da idar da sallah ba hijabin jikinta ta cire da ta linke ta ɗora shi akan gado don light makeup ta yi ta feshe jikinta da turaruka masu daɗin ƙamshi mayafinta ta yafa da ya tafi da material ɗin jikinta ɗinkin dogon riga ko da ta fita ta same shi a tsaye yana jiran fitowarta don shakar numfashi ya yi kafin ya sauke ajiyar zuciya ya fara magana cikin kwarjin da ɗaukan hankalin mai sauraro subhanallahi kalikil azim Haƙiƙa Allah shine wanda ya cancanta a godewa wanda ya tsara wannan haɗaɗɗiyar budurwan abin son kowa fuskar ki kyakkyawa ce kamar yadda zuciyarki take kin yi kyau ikram ita dai ikram tunda Mr. George ya fara zantukan shi ta sadda kanta ƙasa har a zuciyar ta ke jin daɗin kalamansa ga wani sabon lamari da ke ziyartar ta mai wuyan fassarawa da murmushi a fuskar ta ce na gode Mr. George zaka iya shigowa tafiya suke a tare gwanin ban sha'awa har suka isa babban kofar da zai sada su da main falon gidan ni kam na ce ina ma ina ma ina ma a ce bari dai na yi shiru kar ku ce daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki a falo suka zauna ta dan kawo mishi abin sha yadda ya dan taba kaɗan kafin ya mai da duban shi kan ikram ya ce fatima cikin sanyin murya ta amsa da na'am ya ci gaba da cewa ina son ne mu yi wata magana mai muhimmanci duk da ban san yadda zaki kalli zancen da na zo miki da shi ba dan shiru ne biyo baya na wasu mintunoni kafin ya ci gaba da cewa fatima na daɗe ina da soyayyar ki a zuciyata tsawon shekaru uku kenan tun lokacin da na fara ganin ki a school a ko da yaushe ina so na same ki da zancen amma na rasa yadda zan yi na tunkare ki fatima ki sani ki sani ke ce mace ta farko da ta fara shiga raina wadda har nake addu'a da fatan na gama na gama sauran rayuwata da ke sai dai wani al'amari ne ke kulle min kai wanda na rasa ta ina zan fara miki bayani fatima ina jin maganganun akan ki marasa daɗi wanda babu ko ɗaya da ya yi tasiri a zuciyata fatima ina so na ji farar gaskiya akan ki ina so na san ko ke wace ce fatima wasu na cewa ba da uba wasu na cewa ki yan riko ce wasu kuma da wasu kuma dakata ibrahim ya isa ka hajiya ta katse shi ta katse shi ibrahim ka sani yata yar halak ce kamar yadda kake dan halak yata mutunce mai gata mutunci galiyu kamar kowa ita dai ikram ba ba aikin da take sai na zub da hawaye ba ta taba sa ran jin wayannan munanan kalaman daga bakin mr george ba Hajiya ta ci gaba da Ibrahim kafin ka ji wacece Fatima Ikram ya kamata ka fara sanin wacece Hajiya Amina Muhammad Idris ɗan Katsina. To masu sauraron mu sai mu ce ku biyo mu a cikin shirin na gaba mu ji wacece Hajiya Amina Muhammad Idris ɗan Katsina da kuma labarin gudai ƴar tata wato Ikram. Sai dai kada ku manta ku dana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. Mun gode.